saboda me mace idan suna soyayya da junansu ba su a double dating kuma idan mace ta ce tana son mace do you know how difficult a matsayin a ku maza kun san courage da kuke tarawa kamun ku je ku samu mace ku ce mata kuna son ta it's either one or two things it's either ta ce maka bani yi ko ta ce tana yi kowane namiji yana hating failure a ce ya je wadannan mace ta ce mishi a'a to har idan na mace za ta buɗe baki ce ta ga yar uwarta na mace wai ina son ki na tabbatar muku she can go extra mile don ta ga ta faranta ma wannan yarinyar rai me zai hana maza ku canza ko lesbian zai rage a duniya wasu ma da ya proud of it sai kaga suna ce ni lesbian ce fa wasu mazan sai kaga suna ce ai ni na fi son budurwa 'yan lesbian ta yi abin da ake yi ta san me ake yi tana da daɗin soyayya idan ni budurwanka ne kuma ba na yi ba dole in je in yi ba kuma ina son ka i want to keep you ba dole in je in koya ya ake yi ba saboda me in faranta maka rai saboda me ka bude baki ka ce min kana so ka ga ka da yau da budurwa yan lesbian kuma ni ba yan lesbian bane for me to please you in my foolishness for me to please you a dan wawan sani na sai in so in je in abin da bai dace ba saboda in pleasing ɗinka a matsayinka na miji ban ce lesbian ba shi da kyau ba kuma ban ce ba ban ce yana da kyau ba ya za ki ce haka biya da kyau ko ya za ki ce ki ce lesbian yana da kyau ga wayanda suke sun ce suna son abin da suke amma ni shawara nake baku mu daina don Allah a daina lesbian and the world is going to be a better place to stay